بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل مكينا كرات اللتاف مختصر صحيح البخاري wato a tajridu sarih li ahadithil jami sahih na al-imam zubaidi yau insha Allah za mu yi darasi na 25 <clears throat> za mu tashi inda mala yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja wa ma'ahu bilal فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرض والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a karkashin babin da yace babu izatil imamin nisaa wa ta'limihinna wato babin da ke bayanin shugaba yana yi wa mata wa'azi kuma yana karantar da su hadisin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu bilalun ya fita a tare da shi akwai bilal wato ya fita daga gidansa yana zagayawa fa zanna annahu lam mi'in nisa wato yayi wa'azi sai ta cewa bai ji yadda mata ba da yake mata suna baya maza suna gaba to sai zaton mata ba su ji wa'azinsa ba saboda haka sai yake bance su da wa'azi na musamman fa wa'azahunna sai ya musu wa'azi wa amara kunna bi sadaka kuma ya umar su dinga bada sadaka su dinga yin sadaka faja'alat tilmar tulqil qurda da aka musu wa'azi aka ce su yi sadaka sai mace ta hadu tana jefa dan kunnenta shine alqurda dan kunne wal khatama da zubbinta wato tana bayarwa fi sabilillah ku yi sadaka ba ku a hannunsu sai suka yi zobben su da ainihin abun kunnen su abun kunnen su sai suka dinga jefawa suna bayarwa wa bilalun ya akhudhu fi tarafi thawbihi bilal kuma yana rike gefen tufafin sai yana tattara sadakar da suke bayarwa ko ce sai ta jefa a mayafi ko a ainihin tufafin da bilal yake tattara wannan sadaka din wannan hadisin ya ce manzala sassalama ya musu wa'azi matsala ta farko menene ake cewa wa'azi Hmm? kama akwai bambanci tsakanin wa'azi da kuma karantarwa akwai bambanci tsakanin wa'azi da karantarwa sha sa mal bukari yace babu izatil imami an nisaa wa ta'limihinna aiwa mata wa'azi a karantar da su akwai bambanci wa'azi shine me shine gargadi bai kamata kai kaza ba kaza ya kamata kai wannan shi ake cewa wa'azi wato wa'azin akwai kwankwasa a cikinsa shine wa'azi nasiha akwai kwankwasa a cikinta sai ta zama wa'azi in kuma koya maka wasu abubuwa ne ake na hukunce-hukunce ko umarni kawai sai ya zama karantarwa ne karantarwa ne ba wa'azi ba ne shi yasa wa'azi yake bambanta da abin da ya shafi karantarwa shi wa'azi ba kowace matsala yake taɓowa ba abin da ya shafi gargaɗi ne kai ko ka bari amma shi kuma karantarwa ana tabo abubuwa daban-daban na hukunce-hukunce na shari'a to fa wa'azahunna haka wannan hadisi yace sai musu wa'azi wani irin wa'azi ya musu wasu riwayatin sun nuna irin wa'azin da ya musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inni ra'aitu kunna aksara ahli nari li'anna kunna taksurna la'ana wa takfurna la'ana wa takfurna al'ashira yace naga ku mata wato yana wa mata wa'azi ku saurara mata na ga ku ne mafi yawan yan wuta kaga wannan wa'azi ne ko tsoritarwa a cikinsa na ga ku ne mafi yawan yan wuta saboda me saboda kuna yawan la'anta abu kaɗan Allah ya tsine miki Allah ya tsine wa wani wata ma har ta tsine wa kanta in ba haka ba Allah ya tsine mata ta dinga faɗa wasu lafuza sannan na biyu wa al ashira kuna wa miji ba kwa wa mazajinku miji yayi iya abin da zai iya yayi kokari amma mace ba za ta gode masa tana kushe masa ba ta yi ba masa to na guda biyu sune suke kai mata wuta yawan la'anta da zagi da kuma rashin wa miji shine butulce masa wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace santa ila ihdahunna dahra ثم رأت منك خيرا ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط da za ka kyautata mata shekara guda sai wata ran a samu tsautsayi sai baka yi mata wani abu ba ko ka dan mata wani kuskure sai ta ce me ka taɓa mini ba abin da ka taɓa mini sai ta ce ba wani alkhairi da ka taɓa mini duk ta manta abin da ka mata na shekara guda galibi wannan shine halin mata duk gatan da ka mata wata ran za ta iya cewa me ka taɓa mini to wannan shine yake kai su wato ainihin jahannam Allah ya sauke saboda haka mata sai su mai da hankali su rike mazajen su da kyau su dinga girmama su suna bin umurnin su suna yi musu ladabi da biyayya su ne aljannan su ne wutan su ba mai haƙƙi a su kamar mijin su, ko iyayensu ba su kai su haƙi a su ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutum zai zama iwa tana zuba a jikinsa daga tsakiyar kansa har kafafuwansa matarsa ta zo ta tanɗe da harshensa ta tanɗe iwan gaba ɗaya da bata ba shi hakikanin haƙƙinsa ba so da girman haƙƙin miji akan mata so da haka mata su mai da hankali sannan wa hunna bi sadaqa manzala sa ya umurce su da sadaka me yasa yace su yi sadaka din saboda sadaka tana kankare laifuffuka tana kankare laifuka mata suna yin zunubai wanda suke kai su wutan jahannam to su yi sadaka sadaka sai ta zama kafara na wannan zunuban sai zama sababi na yafe waɗannan laifukan shi yasa manzala sama sai umurce su da sadaka wannan hadisin kaman hadisin abi sayyidin al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fi adha a masallaci a lokacin sallan hantsi abin da sallan eh, layya lokacin sallan layya au fikir ko kuma a sallan idi mai ruwan ya yi shakka wannan wa'azin a sallan layya aka yi shi sallan idi na layya ko sallan idi na karamar sallah ya fita zuwa ga wurin sallah famarra ala nisa'i sai wuce mata faƙala sai ce ya ma'asharar nisa'i tasaddaqna fa inni uritu kunna aksar ahlin nari ya ku mata ku yi sadaka don an nuna mini ku ne mafi yawan yan wuta yaushe aka nuna masa lokacin da ya yi mi'raji lokacin da ya isra'i da mi'raji aka nuna masa wuta ya ganta sai ya ga mafi yawan yan wuta mata ne saboda mai saboda kafurcewa ko buturcewa miji da suke da yawan tsinuwa da aka sai ya ce musu kuyi sadaka na an nuna mini ku ne mafi yawan yan wuta shikenan fa sai suka ce fa ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yasa mata suka suka zama su ne mafi yawan yan wuta qala sai ya ce tukfirna la'ana wa takfurna ashira kuna yawaita tsinuwa kuma kuna buturcewa miji ba kwa godewa ku. wannan shi yasa kuka zama ku ne mafi yawan yan wuta sannan yace ma ra'aytu min naqishati aqlin wa dinin wa ashaba li lubbi rajul hazim min ihdakunna banga waɗanda suke masu tauyayyen hankali da addini waɗanda suke tafiyar da hankalin mutum mai himma kamar ku ba hankalin su rabi addinin su rabi amma suna iya tafiyar da namiji mai cikakken hankali kuma mai cikakken addini su ruɗe shi su tafiyar masa da hankalinsa sai matan suka tambaya suka ce ya rasulullahi menene wato ainihin nuqsani aqliha aqlina wato menene tawayan hankalin matan ko menene tawayan addinin su yace tawayan hankalinsu shine mace ɗaya ba ta iya zama shaida a matsayin shaida ɗaya dole sai sun zama su biyu amma namiji kuma shi kaɗai zai zama shaida so da haka mata biyu a matsayin namiji suke wannan guda ɗaya suke amma tawayan hankali abin nan addinin su ai dirare da yawa sukan wuce ba sa azumi ba sa sallah ma'ana suna al'ada suna al'ada ba sa sallah a wayannan kwanaki muhallu shahid Shi ne shine manzo suna ya yi wa mata wa'azi kuma ya umarce su da sadaka wannan hadisin Bukhari da Musulmi. ne to sai mata suka dinga jefa abin wuyansu suna ta jefawa da ainihin yan kunne da kuma wato ainihin zobbin wannan sadakan sun yi shi ne da gulagulai da gulagulai suka yi shi zahirin wannan hadisin yana nuna cewa lallai mace za ta iya yin sadaka da dukiyanta ba tare da izinin mijinta ba don da aka ce ku yi sadaka sai suka dinga jefa kawai abun wuyansu don wata ruwa ta saddak na bi huluyi kunna ku yi sadaka da, da, kayan adonku sai suka dinga jefawa mai yan kunne mai warwaro mai abun wuya mai zubi. haka suka dinga bayarwa to zahirin hadisi yana nuna mace za ta iya kyauta da dukiyanta kuka ba tare da izinin mijinta ba sai dai wannan kuma yayi karo da wasu hadisan da suke cewa baya halatta mace ta yi sadaka ko kyauta da dukiyanta sai da izinin mijinta kamar hadisin khairatu wato matar kawo bin malik wata ran ta samu manzala sallama sai ta kawo sadaka na kayan adonta sai manzala sallama yake cewa la yajuzu lil mar'ati fi maliha amrun illa bi izni zawjiha baya halatta mace ta yi kyauta ko ta yi wani sha'ani ko sadaka da dukiyanta sai da izinin mijinta sai ke tambayanta halista azanti ka'aban kin tambayi mijinki kawo binu malik ne kika kawo tace eh tace na'am ta tambaya sai manzo Allah ya aika zuwa ga Ka'ab ɗin. Aje a tambaye shi hal azinta li khairata an tasaddaqa alaiha an tatasaddaqa alaiha shin wato kayiwa ainihin an tatasaddaqa bi maliha shin kayiwa khairatu izini ta yi sadaka da dukiyanta ana aka tambaye shi sai ya na'am eh lalle na mata izini to sannan manzo Allah sasma sai wannan sadaka da ta kawo kaga wannan kuma yana nuna kenan sai da izinin mich ba karba ba sanda aka aika aka aika masa ya zo mazala sun ya tambaye shi kai ka ba ta izini ta yi sadaka da dukiyanta ya ce eh mazala ta sun sai karba a hadisin abu dawud ingantaccen hadisi la yajuzu limra'atin tun illa bi izini izni zawjiha baya halatta mace ta yi kyauta daga dukiyanta sai da izinin mijinta nata ne abun ita ta mallaka amma sai mijinta ya ba ta izini kafin ta yi kyauta da shi ko ta yi sadaka da shi wannan hadisan suna da yawa to kaga wannan hadisin ya yi karo da zahirin ya karo da zahiri wancan hadisin to sai malamai suka rabu kashi uku dangane da mace ta yi alheri ko sadaka ko kyauta ko wani zumunci da dukiyanta wasu suka ce haramun ne ta yi sai da izinin mijinta saboda wannan hadisin ko kaɗan ko mai yawa sai ta nemi izinin mijinta saboda hadisin la ya yajuzu lil mar'ati aqiyatun illa bi izni zawjiha ko amrun fi maliha illa bi izni zawjiha ba ta yi kyauta ba ba ta yi sadaka ba ba za ta yi wani sada zumunci ba sai da izinin mijinta suka ce saboda haka duk abu da ce za ta bayar na dukiyanta ko fi sabilillahi na aikin addini ko na zumunci ko kyauta ko sadaka ko miskine ko makwata sai ta nemi izinin mijinta wasu malayan suka ce a'a ko bata nema ba za ta iya bayarwa shi kuma saboda wannan hadisin da muka karanta yanzu na wannan littafin manzo Allah ya ce su yi sadaka fa hunna bi sadaka ko tasaddaqna ku yi sadaka sai suka dinga jefa kayan adon su suna sadaka da shi kaga wannan ko basu nemi izinin mijin su don a masallacin idi ne zai wuce su ba su ce a to bari in je wannan ta ce bari in tambo mijina wannan ta ce bari in tashi in je gaba cikin maza in tambo mijina ba ana musu wazin sai suka kama ba da saka da abun adon su to sai wasu malamai suka ce to wannan yana nuna kenan ba sai an nemi izini ba ba hadisi ne ingantacce amma malikiya su sai suka tsaya a tsakiya wanda kuma hakan din zai haɗa mana hadisan gaba daya zai zama za a aiki yace suka ce ai aiki da hadisan duka guda biyu imalu dalilaini aula min imali ahadihima ka bar hadisi daya kai aiki da daya kai aiki da su duka biyun yafi akan kai watsi da daya kai aiki da daya me me suka ce suka ce idan abun da mace za ta bayar bai wuce sulusin ya kai binne ya kai kiman sulusin dukiyanta wato kashi uku kashi ɗaya ne za ta bayar to wannan sai ta nemi izinin mijinta amma in bai kai ba ba sai ta nemi izinin mijinta ko kuma sulusi kashi ɗaya cikin uku za ta iya barwa ko ba izinin mijinta amma in ya wuce kashi ɗaya cikin uku kuma ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta me yasa suka faɗi haka saboda mutumin da zai wasici zai rasu abin da aka bashi izini shine fulusi kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa zai bayar ko magada ba su yadda ba amma sama da haka sai da izinin magada suka ce to wannan matun da an ce katta ta bayar kuma an nemi ta bayar ta bayar yana nuna abun da yake da kima sosai wannan sai ta shawarci mijinta tukun in ya ba ta izini sai ta bayar abun da kuma kimansa ba sosai bane za ta iya ba da shi ba tare da izinin mijinta ba so da kenan wannan kayan ado da mata suka bayar a masallacin idi yana nuna kamar ba bai kai sulusin dukiyarsu ba ba abu ne mai kima sosai wanda miji in ya ji matarsa ta bayar hankalinsa zai tashi ba suka ce to za a iya bayarwa amma wanda aka hana kuma a bayar abu ne mai kima sosai wanda in ta bayar ba tare da izinin mijinta ba hankalin mijinta zai tashi misali a ce mace tana da gida tana da gidaje guda biyu ita ta mallake su bata shawarci mijinta ba kawai sai ta yi kyauta da guda ɗaya dole ransa zai ɓaci hankalinsa zai tashi saboda mai saboda ya kamata a ce da izininsa ne aka bayar kaga wannan rabin dukiyarta ta tabar ko gidan kwaɗe shi kaɗai ne sai ta yi kyauta da shi hankalinsa zai tashi amma idan wani abu ne wanda bai taka karata ya karya ba kamar ta kyauta da ɗari biyar ta kyauta da dubu ɗaya ta kyauta da wani turmin zaninta kuma ta fi ƙarfin abun to wannan miji ba zai damu ba don an yi wannan sai dai idan shi ya so tufafin a kasuwa ya zo ya dinka mata ya yi sha'awar sai ya dinka mata wannan kuma idan ta bada kyautansa ko shakka babu ransa zai ɓaci ba za ta bar ba sai da izininsa so da haka kenan su malikiya sun duba wani abu ne wanda in mace ta ba da shi ba za a samu matsala ba tsakaninta da mijinta sai ta bar ko bata nemi izinin mijin ba in kuma babban abu ne zai jawo matsala to wannan ba za ta bar ba sai da izinin mijinta wannan kuma kenan an yi aiki da hadisan gaba ɗaya guda biyu wanda ya ce wa hadisin da ya hana ya hana babban al'amari ko babban abu mai kima wanda lalle ya kamata al'adance ma mace kar ta bada kyautarsa sai ta nemi izinin mijinta hadisin da ya nuna kuma za a bayar ko ba a nemi izini ba yana nuna abun da ko ta bada shi babu wani tashin hankali ba za a samu rikici tsakaninta da da mijinta ba saboda haka za ta iya bada shi abu ne wanda wato koda da ya taka kara ya karya bai da kima sosai da hankali mijin zai tashi ko za a shiga damuwa idan ta ba da shi me yasa haka saboda mace hankalin ta rabi ne idan aka bar ta cika ce ta sai ta yi tasarrufi da dukiyanta yadda ta ga dama za ta yi ta almabozarantar da shi ko ta ba da wani abu wanda yake da kima wanda daga ba za ta yi nadama ko kuma za ta cutu to amma in tana shawara da mijinta ba za ta yi abun da za ta yi nadama ba kuma mijinta yana da wani bangare na haƙƙi na dukiyanta idan ta rasu yana da gado a ciki to da haka bai kamata ko kuma shine shugaba a kanta bai kamata tana tasarrufi da dukiyanta yadda ta ga dama ba tare da izinin mijinta ba sannan mala ya ce an abi hurairata ta radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laqad dhanantu ya aba hurairata Allah alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwalu minka lima ra'aytu min hirsika ala alhadith as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalishan min qalbihi aw nafsihi wannan hadisi Imam al-Bukhari wato shi a babul hirsi ala al-hadith babin kwadayi wajen neman hadisi kwadayi wajen mutum ya samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai Abu Huraira shine yafi kowa hadisi a zahiri ma'ana shi fi kowa ruwaito hadisi ma'ana ba da hadisai da yawa wanda ya karɓo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ya fi abubakar ba ba ya fi umar ba abin da ba ya fi umar ba ko usman ko ali sai dai ya rayu doguwar rayuwa har ya haɗu da tabi'ai waɗanda ba su rayu da manzala sassama ba suka zama ɗalibai sai ta ba da hadisi su abubakar da umar kuma sun rasu a lokacin akwai sahabbai ko manzon Allah bai daɗe da rasuwa ba shi yasa ya zama hadisan su ba su da yawa to abu huraira kuma abun mamaki ya rayu da manzala sa sama shekara uku kawai shekara uku kawai don ya musulunta da shekara uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duniya amma kuma ya fi sabai da yawa hadisi me yasa har aka dinga surutu ana ta magana ana ta magana sai ya ce musu me yasa kuke ta surutun cewa ina yawan bada hadisi ya ce ku sani muhajirun wato wanda suka yi hijira daga makka suka koma madina kasuwancinsu yana shagaltar da su su ‘yan kasuwa ne suna zuwa kasuwa su kuma ansar sahabban madina su kuma manoma ne suna zuwa gona ya ce ni kuma ba ɗan kasuwa ba ne ba manomi ba ne ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan dibino ne kawai a hannunsa su yake ci ko aure bai yi ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kawai yake karba an ruwaito wata ran yana tare da ɗan aburgamin sa ko wasu dibino ko kwa uku ko hudu sai maza sun ya ce ya kawo a masa tofi sai aka masa tofi a cikin sa a cikin burgamin sa wato yadda kan tasa sai da wannan duk lokacin yana ta diban dibino yana ci dibino baya karewa amma ban san ingancin kissan ba sannan wata ran an ce shumfuda ba zai shumfuda mayafinsa a bashi hadisi Abu raira ya bude mayafinsa maza Allah ya ta faɗan hadisi ta faɗa hadisi sai ce to ka rufe sai ya rufe mayafinsa zala ce wa zan bawa hadisi ba zai manta ba ya shimfiɗa in bashi hadisi ba zai manta hadisi na ba abu huraira ne ya shimfiɗa mayafinsa aka ta zuba masa hadisi ya daure ya fita to kaga yana da wannan sannan na biyu na uku kuma abu huraira ba wai duk hadisin da yake faɗa ya karɓo ne daga wajen manzala san sama kai tsaye ba akwai hadisin da ya karɓo wajen wasu sahabbai ɗan uwansa wanda suka riga shi musulunta suka rayu da manzala san sama shekara ashirin kafin shi ya shiga musulunci daga baya bi ta yayi ta karban hadisin a wurin yana ta hadawa da hadisansa amma ya zo sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza bai zai ce naji manzon Allah yana faɗan kaza ba ya faɗan haka ko bai zai ce manzon Allah sama ya bani labari ba ko sami'tu ya kul ko naji yana faɗa ba saboda ba shi yaji ba sai in ya kawo hadisi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza saboda ya yarda da wanda ya ga masa din saboda sahabbai su ba a bincike a kansu duk yarda dole to da haka kenan yana da marasilu sahaba wato hadisan da sahabi ya ruwaito a wajen sahabi dan uwansa kuma amma sai ya ce manzon Allah ya ce ba zai faɗi sahabin ya gaya masa kuma wannan hadisai ne ingantattu duk malamai sun yadda ba su da matsala wa'annan hadisai don sahabai dukkanin su adalai ne daga cikin misali na hadisansa waɗanda bai ruwaito daga wajen manzala sallama ba amma yana cewa manzon Allah ya ce ya ce manzala sama ya ce man asbaha junuban fala sawma duk wanda ya waye gari da janaba to bai da azumi a wannan ranar mutum ya sadu da iyalinsa bai wankan janaba ba daga sai da alfijir ya fito ya wankan janaba to bai da azumin wannan ranar sai Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi yakan waye gari da janaba ba mafarki ba kuma ya ci gaba da azumin sa ya zaka faɗi wannan magana to da ga masa haka sai ya ce to dama ni ba na ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ba al bin Abbas shine bani labari dan uwan Abdullahi bin Abbas shine ya bani labarin wannan hadisin ba na ji shi kai tsaye a sai akwai hadisai da yawa wanda zai ce manzala sa sama ya ce kaza kuma alhalin ba ya ji su daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisin da zamu karanta yanzu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi kai tsaye aka ce an abi ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya yarda da shi kale ce qultu ya rasulullah yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah wa ya fi kowa a zurta da ceton ka ranar alkiyama mana wa zai samu ceton ka ranar alkiyama wa aka fi wa ceton ka ranar alkiyama yake tambaya manzala sa sama da kansa shi abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace laqad zanantu tabbas nayi zato ya aba huraira ya kai abu huraira Allah ya tsalani an hadal hadisi ahadun awwalu minka babu wanda zai tambaye ni wannan hadisin ya riga ka wato na yi zaton dama ba wanda zai tambaye ni wannan maganan kafin kai kai zaka fara tambaya na shine ma'anar la yas'aluni an hadal hadisi ahadun awwalu minka ba wanda zai tambaye ni ko la Allah yas'aluni ahadun babu wani mutum da zai tambaye ni an hadal hadis dangane da wannan hadisin awwalu minka wanda zai riga ka shine ma nan awwalu minka a wata riwayan awwala minka da fataha awwala minka nasab idan an ce Allah yas'alani an hadal hadisi ahadun awwalu minka awwalun nan sifa ne na ahadun in an ce awwala minka kuma sai zama hal mansubul alal hal wato kai ne za ka zama na farko wanda zai tambayi wannan hadisi duk ma'anan ɗaya ne yace me yasa yace limara aitu min hirsuka alal hadis saboda na ga kana kwaɗayin hadisi kana son hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma babban shaida ne na cewa lalle ya kamata ya fi kowa ruwaito hadisi tunda manzon Allah har ya gane shi cewa yana son hadisi to san da wannan bayanin sai ba shi amsa yace as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamah wanda ya fi kowa cancanta da ceto na ranar alkiyama ko azurta da ceto na ranar alkiyama man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah khalishan min qalbihi yana mai tsarkake zuciyarsa wato ya faɗi la ilaha illallah tsakaninsa da Allah au nafsihi ko cewa man qala la ilaha illallah khalishan min nafsihi yana mai tsarkake ransa wato wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi tsakaninsa da Allah shi ya fi kowa cancanta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa cancanta da manzon Allah ya cece shi tuna aka ce man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah ana nufin faɗa da baki kawai ko kuma hadda kudurtawa a zuciya ko hadda aikatawa duka guda uku don da aka ce man qala la ilaha sai aka ce khalisan min kalbi. kaga yana mai tsarkake zuciyarsa da faɗan la ilaha illallah kaga yana nuna kenan zuciyarsa ta me ta kudurta la ilaha illallah kamar ta hadisi umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'an wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabun 'ala Allah an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah sai sun ce la ilaha illallah in sun faɗa sun kiyaye jinanensu da dukiyoyinsu ba za a zudda jininsu ba to faɗa a baki kawai kaga munafukai suna faɗa baki haka nan abun nan innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu ta takhafu wala ta tahzanu Ƙalu rabbuna allah waɗanda suka ce Allah shine mu shine abun bautanmu to in sun zo mutuwa mala'iku za su sauka suna musu albishir kar ku yi bakin cikin barin duniya kar ku ji tsoron zuwa lahira za ku tadda alkhairi to sun faɗa da bakin su ne kawai la saboda kalmar larabci ƙala tana zuwa da ma'anan itaƙada tana zuwa da ma'anan naɗaƙa tana zuwa da ma'anan amila wadda aka kenan sun ƙudurta a zuciyarsu sun faɗa da bakinsa kuma sun yi aiki da la ilaha illallah sun yi aiki da la ilaha illallah abin da ke nuna cewa itiqadi ana ce masa ƙala shine hadisin usama mun sha karanta shi a majalisin mu na karatu lokacin da aka je yaƙi wani ya faɗi la ilaha illallah amma ya kashe shi ina fahimtar cewa ya faɗa ne don kar a kashe shi don sai da ya tabbatar an fi ƙarfinsa tukunna za a sara masa takobi sai ya ce la ilaha illallah shi kuma sai ya sare wuyansa sai abu ya dame shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fushi ataqtulahu ba'da an qala la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah wanka kashe shi yace inna ma qalaha ta'awuzan ya faɗa ne don ya kare kansa a wata riwayan khawfan min as-sayf ya faɗa ne don tsoron takobi wato ba don Allah ya faɗi la ilaha illallah sai manzo Allah sun ce masa halla shaqaqta qalbahu fata'lama aqalaha amla da ka tsaga zuciyarsa mana ka san aqalaha zuciyar ta faɗa ko bata faɗa ba me ma'ana wannan magana ai i'taqadaha amla da ka tsaga zuciyarsa man ka gano zuciyar ta yi itiqadin la ilaha illallah ko bata yi ba ta kudurta la ilaha illallah ko bata kudurta ba amma sai aka yi amfani da kalman qala ha amla ai ha qalbuhu amlam ya yaqulha zuciyarsa ta kudurta ko bata kudurta ba to kaga anan nan ma man qala la ilaha illallah ai mani itaqada la ilaha illallah dole wannan zai zo sannan kuma bayan nan kuma sai yayi aiki da la ilaha illallah shi ma qala yana zuwa da ma'anan fa'ala Ammar bin Yasir ya yi tafiya sai janaba ta kama shi kuma bai da ruwan alwala to ya san in alwala ne ta kama ka kawai zaka shafa fiska da hannu to in kuma janaba ne ta kama ka zaka yi taimama fa ya zaka yi shi bai sani ba kawai sai ya kiyasi tunda alwala ana wanke fiska da hannu da kafa wanka kuma wankan janaba ana wanke jiki gaba daya da haka sai je dinga birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima kamar yadda jaki yake wanka ko ina jikin sai taba turba sai zo ya samu matsala, sa so ya ce shi fa ga yanda da yi sai manzo Allah ya ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka haka za wa haka ai wannan ka wahalar da kanka ya ishe ka an taqula bi yadayka ka aikata da hannayenka haka za wa haka za wa masa bi wajhihi wa kaffai sai shafi fiskansa da kuma tafin hannunsa to kaga qalaha ba ce an taf'ala bi yadayka ba an taqula bi yadayka kaga hannu ma ya kulu kenan ma'ana yaf'alu ka aikata da haka kenan man qala la ilaha illallah ana nufin mani taqada la ilaha illallah wa nataqa biha wa amila biha a zuciyanka ka kudurta kuma ka yi aiki da ilaha illallah sannan kuma ka faɗa a baki don faɗa a bakin ma dole ne sai an faɗa in bai faɗa a baki ba ko a zuciyarsa ya yadda cewa ilaha ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba za ta amfane shi ba sai ya fito a fili ya faɗa a baki saboda mutanen fir'auna ma sun yadda ba a mota da gaskiya sai Allah a zuciyarsu amma girman kai ne ya sa su ne ba su sallama sun mi kauya ba wannan ko bai fidda su daga kafurci ba Waje hadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi inkari a baki amma a zuciyarsu kuma suna da yakinin cewa gaskiya ne la ilaha illallah to haka nan Abu Talib shi ma yi da la ilaha amma da bai faɗa baki ba din bai amfane shi ba so da haka wanda zai samu ceton manzo Allah shine mai imani na gaskiya imani na hakika wanda yake tsakaninsa da Allah wannan zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar ya zama akwai shirka a zuciyanka in akwai shirka a zuciyanka ba za ka samu ceto ba ba wanda zai cece ka manzon Allah sama bai zai cece ka ba wani ma bai isa cece ka ba saboda baka da imani baka da la ilaha illallah ingantacciya babu ikhlasi ko babu aiki da la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah amma kana yin abubuwa na shirka ka warware la ilaha illallah ka kaga baka yi aiki da abun da la ilaha illallah take karantarwa ba so da haka wannan sai ya zama ba za ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun yi bayani akan ceto a karatun mu na kitabu tauhid ba sai mun ta abubuwan da muka faɗa a can baya ba za mu tafi gaba عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقذب العلم انتزاء ينتزعه من العباد ولكن يقذبه ولكن يقذب العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وأن حديث إمام البخاري ya rawaito shi باب باب كيف babu العلم babin da ke bayanin yaya za a yi a ɗauke ilimi ne don yana daga cikin alamun tashin alkiyama za a nemi ilimi a rasa ilimin shari'a za a nemi ilimin addini a rasa shi haka maza da sassama ya faɗa daga cikin alamomin tashin alkiyama an yurfa al shine a ɗauke ilimi to sai wannan hadisi yake mana bayanin ta ya za a ɗauke ilimi wata wace hanya gashi yanzu za mu karanta an abdullahi bin amr bin al daga Abdullahi dan Amr bin al-As radiyallahu anhuma Allah ya rida da su da shi da babansa duk sahabbai ne qala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa inna Allah la yaqdhibu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya karban ilimi intiza'an kwace yantazi'uhu da zai kwato shi min min al-ibadi daga cikin bayi wato Allah ba wai in zai dauke ilimi zai fiske shi daga kirazan masu ilimin bane kawai kowa ya tashi daga bacci sai waye gari jahili wancan ma ya tashi an kwace masa ilimi ya waye gari jahili to ba wannan bane wannan ba a taba yin haka ba sannan sai ce walakin ya qadhibu al-ilma bi qadri ulama sai dai yana karban ilimi ne da karban malamai wato malamai su yi ta rasuwa wannan malamin ya rasu ba samu wanda zai mai gurbin sa ba wancan ma ya rasu ba samu wanda zai mai gurbin sa ba shikenan sai a yi ta karɓar malamai har a wayi gari kuma babu malami har a wayi gari kafin duniya ta tashi haka zai kasance sai ce hatta idan lan yubqi aliman har ya zamana Allah ta'ala bai rage wani malami ba a bayan ƙasa ko a gari a wata ruwan hatta idan lan yabqa alimun har ya zama wani malami bai rage ba duk ma'anar sa har ya babu malamin da ya rage a bayan ƙasa duk jahilai ne kowa sai dai jahilai da suka sa rigan malamai su kan suna nan shi yasa yace ittakhadha nasu ru'asa ko anan a wata riwayan ru'usan ru'us jam'u ra'as ru'asa kuma jam'u ra'is kilahuma bi ma'anan wahid duk ma'anan su ɗaya ne ana cewa ra'asul amri shugaban al'amari ru'asa abunan ra'is shugaba ra'asu shugaba ana cewa ra'asul munafiqin abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafiqai in ra'asu kai kai amfani da shi sai zama ru'us shugabanni in ra'is ne shugaba sai ka ce ru'asa to da haka a wata riwayan ittakaza nasu ru'usan juhal shugabanni jahilai domin kai shine a sama ko ra'ayi yana sama to shugaba dama yana sama da talakawa a wata ita ittakaza nasu ru'asa'a juhalan wato abun nan shugabanni jahilai duk ma'anar su da to shi kenan sai a ɗauki jagororin addini da masu shugabantan jama'a jahilai a matsayin kuma su ne za su jagorance su a harkansu na addini da harkansu na duniya saboda dacen ba ka raba shugabanci na addini da na rayuwa sai an duba wa ya fi sanin addini sai zama kuma shine shugaban mutane to sai mutane su riƙi jahilai a matsayin shugabanninsu shugabannin su na rayuwa da shugabannin su na na addini fasu'ilu sai a dinga tambayar su a dinga tambayar su dangane da abin da ya shafi wato addini fa'aftau sai su bada fatawa bin ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ma'ana bi ra'ayihim da ra'ayin su kawai fadallu sai su bata wa adallu kuma su bata su bata su bata to da haka kenan wannan alama ce na me tashin alkiyama malamai su tafi a bar jahilai su zama kuma su ne malamai in an tambaye su ma ba su ce da su ce ban sani ba ba ya fi sauki la a dari nisful ilmi malamai sun ce la adari rabin ilimi ne ban sani ba rabin ilimi ne to da su ce ban sani ba to ba za su batar ba to amma sai su yi fatawa da son zuciyansu su ɓadda kansu kuma su batar to wannan zamanin da ko ba a zo shi gaba ɗaya ba an kama hanyarsa tabbas don yanzu ilimi kullum baya baya yake baya baya yake sai kaga ilimin mutum bai wuce cikin cokali ba amma ana mamakin ilimin sa kai wani Allah ya masa ilimi wani Allah ya masa karatu Allah ya masa baiwa amma ilimin sa da zaka kwatanta da wasu malamai a can ba ko a wasu garuruwa sai kaga ilimin sa bai wuce cikin cokali ba me kawo haka rashin malami rashin malami to yanzu ko da akwai ɗaiɗaiku dai masu ɗan ƙoƙari to galibi kuma waɗanda ba malamin ba ne suka zama malamai a cikin al'umma ba malamin ba suka zama malamai kuma ana musu fatawa kuma su bada fatawan ba tare da ilimi ba yaushe suka yi karatun kai ba za ka zo ka ga suna karatun ba ma amma a matsayin malamai ba za ka zo ka ga suna karatu sai dai kawai suna da masu musu hidima suna kewaye da su dai da rana a matsayin shi shehin su ne amma ba ka ga lokacin da yake karatu kuma malami ne kuma idan yayi fatawa baka isa ka ja ba ba dama ka ja ka ce a'a ko dai kaza ko ya tambaya abin nan ko ko kai magana kai kuma ka ce to in kaza ne fa duka wannan kai rashin ladabi ne sai dai duk abin da ya faɗa ka ce kalla. duk abin da ya faɗa kalla. bara ka ce e ba ma ko a'a babu e ko a'a duk komi kawai ka sallama ne kawai babu ainihin za mu iso hadisin Aisha manzon Allah sai sama yakan yi magana matarsa su kalubalance su su kafa masa dalili da ayoyin alkur'ani sai ya ba su amsa tukunna amma kuma kai malami ka ce wai bara a ja da kai ba in ka faɗa kawai shikenan kamar yankan kusa wani bai sai zai ce maka in ka ne ba to kaga ina ina ilimi zai tafi da haka sai a riƙi malamai abunan jahilai a matsayin malamai wannan hadisi mazala su suma ya faɗe shi a hajjatul wada kamar yadda ya zo a hadisin abi umama yace lokacin hajjatul wada mazala su ya ce kuzul ilma qabla an yi aw yurfa ku nemi ilimi kafin a ɗauke ilimi kafin a ƙwace ilimin ku neme shi don akwai lokacin zawa gari kenan babu ilimi sai wani mutumin ƙauye sai ya ce kaifa yurfa ya za a ɗauke ilimin ta wace hanya kala sai ce ala inna zahabal ilmi zahabu hamalati ku saurara ku ji tafiyan ilimi shine tafiyan waɗanda suke ɗauke da ilimi manzala sun ya faɗi wannan maganan har sau uku karewan ilimi malamai su kare in malamai suka kare shikenan ilimi ya kare ilimi ya kare wannan kuwa shine abin da ke faruwa wani ya tafi wani tun ana naɗa shugabannin malamai har a rasa ma wa za a naɗa wani ya tafi wani ya tafi duk wanda ya tafi sai a rasa kamansa yanzu da in malami aka ce maka babban malami za ka duk garin ana jin maganarsa duk garin duk abin da ya faɗa shi kenan kuma karantar da jama'a amma yanzu ana tafiya tafiya ba wani ba saurara wani wani yana ta yana da ilimi yana karatun an rena shi ba a san maka ilimi yake ba ba a yi dama da ilimin nasa ba wani kuma bai da karatun an rike shi a matsayin shi ne malami to manzala sallallahu alaihi sallam yana nuna mana ilimi zai kare sannan kuma ba ana kwace shi ne daga zukata ba ana kwace malamin ne malamin ne suke tafiya amma kowa zai mutu da iliminsa ibnul munir yace mahwal ilmi min as-suduri ja'izun fil qudrati illa anna hadha al dalla ala adami wuqu'ihi kwace ilimi daga zukatan mutane zai iya yiwuwa a ikon Allah ma'ana Allah yana da daman idan duniya ta zo tashi kowa a ɗauke masa iliminsa kawai kowa ya waye gari jahili ba mustahili ba ne ja'izun nan ce ja'iz ma'ana ya juzu aqlan a hankalce zai iya yiwa ba mustahili ba ne to sai dai wannan hadisin yana nuna bizayyu ba a shari'ance kuma hadisi abun nan shari'a ta hana ma'ana har duniya ta tashi ba malami da zai zama jahili saboda tashin duniya a ce wannan da malami ne amma ya zama jahili babu wannan idan a ce da mai kuɗi ne amma yanzu ya talauce da mai da shugaba ne ko sarki ne yanzu ya zama talaka amma ban da ilimi shi ilimi inda ya fi sauran matsayi na duniya kenan inda ya fi sauran matsayi baya karewa in haka same shi kana ba da shi yana karuwa kana ba da shi yana karuwa in kuɗi ne kuma kana bayarwa ina raguwa kana bayarwa suna raguwa ka je miliyon ɗaya ka ba wannan wannan ya zo dubu ɗaya ɗari biyar wata za ka wayi gari dai ka kaɗe leda amma ilimin ka kuma yau ka ba wannan jibi ka wannan sai dai ya karu saboda photocopy kake ba su original ɗin yana wurinka <laughs> kai ka fi zuciya mai photocopy ya kasa wani abu ya rikicewa sai ya dawo wajen ka kai ne kake da original ɗin sai ka ƙara masa bayani ga yadda abun yake ka kai naka kullum karuwa yake kuma abin da mai kuɗi kuma yana raguwa da aka je za rawan ilimi aikin banza ne in kai rawan zama kai shirme yawwa kana lalata iliminka ne kana mantawa da iliminka baka sani kuma iliminka baya karuwa to amma ubangiji subhanahu wataala ya kaddara malamai za su kare amma ilimin su kuma ba zai kare ba sai dai mutum yakan manta wani abu na ilimi saboda baya karantar da jama'a ko baya ƙara karatu سنن mala عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثا من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين وفي رواية an abi hurairata radiyallahu anhu lam da gulhinsa. wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a wani babi yace babun hal yuj'alu lin nisha'i yawmun ala hida akan iya sawa mata rana ta musamman don a karantar da su ka ware musu rana wannan ranan da zaka karantar da mata ne wa sauran ranaku kuma maza zalla ana iya yin haka to ga hadisi ne ya nuna za a yi haka an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace qalat an-nisha'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam mata suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi suka ce ghalaba alaikar rijalu maza sun rinjaye ka mu ba ma samun mu zo majalisin ka mu samu ilimi kullum maza maza su kake karantarwa mata fa a wata ruwan galaba alaina galaba galabar rijalu galabakar rijalu alaina wato maza sun rinjaye ka akan mu galibin ka na karantarwa maza kake karantarwa mu kuma ba mu da lokacinka shikenan faja'al lana yawma min nafsi ka sanya mana rana ta musamman da kanka mu zo kana karantar da mu in ji mata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fa wa'adahunna yawman sai ya musu alƙawarin wata rana yace ku zo ran kaza na karantar da ku na muku wa'azi shikenan laqiyahunna fi sai ya haɗu da su a wannan ranar malamai suka ce akwai abin da aka shafe a nan wato da wannan ranar ta zo sai ya cika wannan alkawarin wannan ranar da ta zago ya cika wannan alkawarin ya haɗu da su a cikin wannan ranar fawa azahunna sai ya musu wa'azi wato ya cika musu alkawari na wannan ranar da suka zo suka haɗu kuwa shikenan sai ya musu wato ya musu wa'azi a daidai wannan rana din sannan wa amara hunna sai ya umurce su da me ya umurce su bi sadaka hadisai bi muka karanta dazu manzo Allah yana umurtan su da sadaka mata kurakuran su na dewa shi yasa ake cewa su dinga sadaka su dinga sadaka yawa don kar su je su shiga wuta in an jaje su za su je su shiga wutan jahannama saboda haka sai a dinga fadakar da su ana musu wa'azi ana umurtan su da sadaka to da haka manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce su da yin sadaka shikenan fa kana fi ma qala lahunna daga cikin abubuwan da ya gaya musu din na karantarwa don wannan karantarwa ne ko ba wa'azi bane karantarwa ne sai ya ce ma minkun imra'atun babu wata mata daga cikin ku tuqaddimu salasatan min waladiha da za ta gabatar da guda uku daga cikin ƴaƴanta me ma'anan ta gabatar ma'ana su riga ta rasuwa ‘ya'yanta uku su rasu tun ba su balaga ba yara ƙanana su riga ta zuwa gidan abin lahira shi ne ma'anan tuqaddim ta gabatar da su sai ce illa kana laha hijabun minan na face an samu wani hijabi tare da ita na wuta ma'ana ‘ya'yan da su zama mata kariya daga wutan jahannama su ‘ya'yan in dai mace ‘ya'yanta guda uku suka rasu kafin su balaga ba za ta shiga wutan jahannama ba ƴaƴan ne za su kare ta ba za su bari ranar lahira a kona ta ba za su ja ta su tafi da ita aljanna ba za ta shiga wutan jahannama ba to ƴaƴa uku suna da yawa kafin a samu kila mace har ƴaƴa uku su rasu ai za ka kirga gida goma kila baka samu ba ina ma a ce guda biyu ne ko guda ɗaya sai wata mata ta ce wasnaini faqalat imra'atun sai wata mata ta faɗa ita ce ummu sulaim mahaifiyar Anas bin Malik sai ta ce wasnaini ko guda biyu ma mana kamar tambaya take to ya in guda biyu suka rasu kuma fa ƴaƴanta faqala sai manzo Allah sai ya ce wasnaini da guda biyu ma wato ba sai sun kai uku ba ke kinan fadan uku ba kore biyu ko ɗaya wasnaini sai manzo Allah ya ce wasnaini da biyu wannan wasnaini na me masa nasaba Hadafi ne ala salasatan tuqaddimu salasatan ai tuqaddimu isnaini tuqaddimu isnain sai manzo Allah ya cewa ce wasnaini shi ma masa nasaba don isnaini ana masa li'irabin musanna ko i'rab musanna yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa ana masa raf'a da ali da an ce wasnani sai zama marfu' amma wasnaini kuma anan mansubun ne bil alif irfa'il musanna wa khila idza usila kilta kaza sinani, wasnatani kabneni wabnateni, wabnatani yajriyani kaga isnani da isnatani mulhaqun ne bil musanna ba musanna bane don bai cika sharuɗin musanna bai da kwadiya la wahida lahu min lafzihi in kace isnun <laughs> bai da ma'ana a larabci sai ka ce isnani isnani in ɗaya ne sai ka ce wahidun so da haka wasnaini mansubun ne bil yayi li'annahu mulhaqun bil musanna li'annahu mulhaqun bil musanna so da haka wannan an masa nasaba da me da isnain abun nan da da to wannan saboda adafi ne da aka yi akan salasatan inan tuqaddimu salasatan ma'anansa tuqaddimu sunatayn ko isnaini wannan ana ce masa al'adafu talqini al'adafu at-talqini na talqini kawai don magana ta riga ta kare an ce tuqaddimu salasatan min waladiya illa kana laha hijabun minan nar wani daban kuma sai ce wasnaini kaga ya tsora akan maganan wani ne kenan in ba ka ba wasnani zai ce amma sai ya tsora kan maganan wani ce wasnaini ta tsora akan maganan manzala sallallahu shi ne shine ake ce masa al'adafu talqini a larabci to saboda haka manzala ya ce ko da guda biyun ma idan suka rasu ba za ta shiga wuta ba wato za su zama mata kariya daga wutan jahannama wa fi riwayatin an abi huraira radiyallahu an a wata riwaya daga abu huraira lan yablugul hinsa waɗanda ba su kai su yi laifi ba yaran ma'ana wanda ba su balaga ba kenan amma in sun balaga ai ba a ce musu yara su da wanda bai balaga bai kai yayi laifi ba to wannan zai zame wa iyayensa kariya nan da aka ce mace ba na nufin macin kawai hukuncin yake banda ba har da namiji ya shiga ko namiji ne ya bunne ‘ya'ya guda uku a ƙasa ko biyu to za su za su kasance masa kariya ga barin wutar jahannama matukar ba su balaga ba to haka nan mace nan matan ake wa'azi sai ake fuskantar su da magana in maza ne kuma sai a fuskance su da magana kuma ya shafi matan gaba daya saboda haka nan maza da mata duk wanda ‘ya'yansa suka rasu guda biyu ko guda uku wannan da nassin wannan hadishin ingantacce na Bukhari ba zai shiga wuta ba. To sai aka yi sabani kwaya ɗaya fa don akwai mai ruwa da ya shakka yake cewa bai sani ba shin an ce wahidatan ko wahidan manzo Allah ya faɗa ko ba a faɗa ba yana shakka. To shi kenan dai ɗaya kan ana shakka amma biyu ba a shakkansu. Biyu ba a shakkansu. To anan wannan hadisi yana nuna mana lallai ya halatta a keɓanci mata da wa'azi. ko da karantarwa a dinga karantar da mata ba kamar yadda suke fahimtar cewa wai karatun matan aure halaka ne ko kuma haramun ba ne mazala sa sama shi ya fara karantar da matan aure kuma suna zuwa gidansa su yi fatawa yana keɓance musu rana ya karantar da su yana karantar da su tare da maza maza suna gaba mata suna baya a masallaci ko a masallacin idi ko a majalisinsa kuma yakan ware musu rana ta musamman ya dinga ba su karatu saboda haka ya halatta maza su karantar da mata ko mace ta karantar da maza amma dole a samu hijabi a samu hijabi kuma a amunta daga dukkan wata fitina karantarwan kar ya zama fitinanne in fitinanne ne bai halatta ya karantar da mata sannan matan kan su zama fitinannu nan ma bai zai yiwu ba za su fitinar da shi ko kuma su zama suna sun taho tsirara tsirara babu sutura cikekkiya babu hijabi wannan ma ba a yadda ba saboda haka ya zama na dai shiga ce ta mutunci shiga ce irin ta shari'a matan suka yi shi kuma namijin ya zama ba fitinanne bane ya zama ya ji tsoron Allah kuma kar ya sake da su ya dinga hira da su yana dariya a wurin karatun kamar yadda yake da abokanansa ko matansa wannan ma baya halata don lalura ne karantar da mata abdaruratu tuqaddaru bi qadariha kawai abin gurgudun laluran haka za a karantar da su amma kar ya sake musu har su dinga wasa da dariya da shi domin ba matansa bane kuma ba muharramansa bane alhinsu shine me shine al laifi ba su kai lan yablugu alhinsa ai lam yablugu al ba su kai su yi laifi ba saboda haka wanda ya kai laifi kuma shine wanda ya balaga don manzala sun ce rufi alqalamu an salatin an dauke mutum uku alqalami ma'ana ba a kama su da laifi daga ciki an shabi hatta yahtalima wato an dauke wa yaro karami wato alqalami ba a kama shi da laifi har sai ya yi mafarki ma'ana sai ya balaga to su zama ba su balaga ba عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوصب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يحلك wannan hadisin al-bukhari ya ruwaito shi a karkashin babin babu man sami a shay'an faraja'a hatta ya arifahu wato babin wanda ya ji wani yana faɗan wani abu sai ya sake raja'a shi ma'ana raja'a ya kawo masa wata shubuha ko wani shakka ko a zahiri yana ga abun da ya faɗa ya yi karo da wani abun da ya sani shine ma'anar raja'a sai ya kawo masa shi kuma nasa fahimtan hatta ya arifa har ya gane karatu mutum ya baka karatu malami ya gaya maka sai ka gaya maka karo da wani karatu ko wata aya ko hadisi sai ka raja'a shi ma'ana ka ce to wannan ayan kuma ya za da ita ko wannan hadisin ya za a yi da shi anya maganar na haka take kuma to wancan hadisin ba ko kuma ai hadisi kaza ya ce kaza sai ya fahimtar da kai idan dama ala ilmin ya faɗa ya san da wancan hadisin kuma ya san da wannan shi tinin ya riga ya haɗa hadisin kai ne a wurinka suke maka suke maka karo to shikenan Aisha radiyallahu anha tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man husiba uzziba duk wanda aka masa hisabi za a azabtar da shi to kaga wannan zahirin sa yayi karo da fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi littafin sa hannun dama za a masa hisabi mai sauki kaga babu azaba kenan don ka kare sa wa yan qalibu ila ahlihi masuru zai zai tafi yana farin ciki hisabin sa ya sauki ina azaba kaga babu azaba to shikenan Aisha sai wannan ayan sai ta zo mata sai ta zo mata qala sai ta aisha sai aisha ta ce qultu sai nace awalaysa yaqulu allah ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ta'ala ba ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran za a masa hisabi mai sauki ba wanda aka bashi littafin sa a hannun dama ya kuma zaka ce kowa sai an masa azaba in an masa hisabi akwai hisabi mai sauki mana kamar anan tana nuna maganar manzala ta sama karo da aya karo da duk wanda aka masa hisabi za a masa azaba aiko zahiri zahiri yayi karo ko eh, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a masa hisabi mai sauki ya koma zuwa sa yana murna manzala kuma ya ce duk wanda aka masa hisabi za a masa me azaba faqala sai manzala ta sai ce inna ma zalikal ard wancan hisabin da aka faɗa hisaban yasiran ana ce masa al'ardu ne a bijiro da ayyukan mutum kayi kaza kayi kaza kai kaza ba haka bane eh to je kayan yafe maka kamar yadda aka rufa maka asiri a duniya akwai wanda za a musu irin wannan hisabin to wannan hisabin shine hisabi mai sauki a tallata maka matsalolin ka kawai a gaya maka so kawai ka yadda na yadda to je ka kamar yadda a duniya muka rufa maka asiri anan nan ma an rufa maka asiri Allah ta'ala ya gaya masa haka to kaga wannan zai tafi aljanna kenan to amma sai manzo Allah sai ce walakin man nuqishal hisaba yahlik sai dai duk wanda aka tsananta masa wajen hisabi zai halaka wannan maganan akwai bambanci da ta farko wancan man husiba udhiba wannan kuma man nuqishal hisaba yahlik akwai bambanci akwai ƙarin bayani wanda aka masa hisabi za a azabtar da shi wannan kuma yace wanda aka tsananta masa wajen hisabi za a azabtar da shi shine ma'anan zai halaka ne udhiba da yahlik duma ma'anan su ɗaya ne zai halaka ma'ana za masa amma wancan husiba aka ce wannan kuma nuqisha alhisab to a sai dama da manzala sama ya ce wanda aka masa hisabi yana nufin wanda aka tsananta masa hisabi da Aisha bata gane ba sai aka fito da maganan bolo bolo man nuqishal hisaba uzziba wanda aka tsananta masa wajen hisabi za a masa me azaba to kaga in an faɗi haka kuma bai karo da ayan ba don ayan cewa ta yi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran hisabi mai sauki kaga ba a tsananta ba kenan to hadisin manzo Allah sama kuma yana nufin duk wanda aka tsananta wato karshen ta bare kai labari ba za a azabtar da shi wannan me zamu fahimta anan <clears throat> zaka zo kai karatu ka faɗi magana a dunkule sai wani ya je fahimce ta bayin da kai kake nufi ba magana za ta dau fiskoki guda biyu man husiba uziba duk wanda aka yi wa hisabi za a masa azaba wanda zai iya daukan hisabi mai sauki ko hisabi mai tsanani ita kuma sai take fahimta har mai saukin ake nufi sai ta kawo ayan da take nuna banda mai sauki sai manzo Allah ya ce eh mai saukin ana ce masa al'ardu a gaya maka kai kaza kai kaza a rufa maka asiri amma duk wanda aka kai matika aka tsananta wajen yi masa hisabi kuma za a masa azaba to yanzu maganan kuma ta fito wancan hisabi mai sauki wannan kuma hisabi mai mai mai tsanani hisabi mai tsanani wannan hisaban ya sira wannan hisaban shadidan shine ma'anar nuqisha aka kai matika wajen masa hisabi to kaga da wannan bayanin yanzu kuma kowa da kowa zai gane an yi gwari gwari kenan to shi yasa karatu ya zama kullun kana zuwa yana da muhimmanci zaka gane ya uslubin malamin yake wani wanda bai baya zuwa sai ku kai kana zuwa kullun sai ya faɗi maganan kai ka gane shi kuma bai gane ba ya je fahimce ta bayan da malamin ya faɗa ba da shi ya san yaya salon maganan ka yake to amma wancan din da zai kawo irin wannan maganan ya ce ah to ya zaka ce kaza kuma kaza sai ka ce ai ga abin da nake nufi kaga man kisha ne wanda aka tsananta masa wancan kuma wanda ba tsananta ba kayan take nufi shikenan magana ta kare kaga an fahimta to amma idan aka ce duk abin da malami ya faɗa ba za a kalubalance shi ba ba za a masa tambaya a cikin karatunsa ba ba za a ce don me yasa kai kaza ba za a ce maganan ka nan ta yi karo da aya ko hadisi ba don Allah ina za a fahimci wani karatun ba za a fahimta ba yanzu anan manzala ta sama yayi fushi da Aisha bai fushi da ita ba don Allah wa ya koya mata wannan ayan fa sawfa hasabu hisabun yasira ba manzala ne sallallahu alaihi ba shi aka saukar wa ya koya mata ta san ma'anar ma ayan tunda musabai aya goma ake ba su su haddace su fahimci ma'anar su koya musu ma'anar su yi aiki da shi kafin a kara musu kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa to amma duk da haka kuma sai take ganin manzala su sama kila ya manta da waccar aya sai ya faɗi wata magana wanda tana ganin yayi karo da ayan sai ta kawo ayan inda yayi karo manzala sai ce eh lalle fa yayi karo da wannan ayan da sai a janye magana to bai yi ba ita ce bata fahimta ba sai aka fahimtar da ita ba maka ta karewa to waye idan kuna son a magana a ce a a kaza kaza ne to waye kuma zai faɗa ya ce ba za a kalubalance shi ba kaga babu shi in dai gaskiya ake nema in gaskiya ake nema in kuma ka ji mutum yana tsoron irin wannan abun to dama bai shirya ba ne ya fito babu karatun ne in an kalubalance shi zai rasa wani bayani zai yi ko bai zai iya karban gaskiya ba amma in za ka yi kuskure ka karbi gaskiya don ɗalibin ka ya ce a wannan maganan fa kaza kaza kaza me zai daga maka hankali sai ka karba a nan ka gyara a ƙila ka yi faɗi guda goma wanda ba gyara a cikin ko kuma a ce kana son girma kai in ka faɗi magana wani ya ce ba haka bane kana ga ka kaskanta wurin jama'a kaga ikhlasi ya fita kenan amma in ba ka son girma me zai dame ka imam mali da aka yi daga iraki aka turo tambaya guda arba'in ya amsa guda shida talatin da hudu bai amsa ba a wata mutumin ya ce yanzu kai ana cewa kai ne malamin madina a wakilto ne zai maka tambaya ka ansa guda shida kawai baka ansa sauran ba me zan je in gaya mutane na kamar ka din nan imam mali ya ce ka bi kororo kororo a madina nan tukun ka fara yawo ka dinga cewa ka tambayi imam mali ya kasa baka amsa kafin ka tafi garin ku zai rage imam malik da wani abu ne ba zai rage shi ba tambayoyin da ya kasa ansa sun hana ya zama malamin duniya ai su ne ma suke daga darajar mutum idan akwai tambayan da ka kasa amsa yana nuna sauran ka iya amsawa ne ka amsa ba conke kai ba ba ra'ayinka ka faɗa ba amma in kowanne baraka kowanne ka sani to zai zama kuma wata ran zaka faɗi ra'ayin ra'ayinka kake faɗa in kai kuskure kuma wanda ya wuce kuskure ka dawo ka gyara shikenan kaga sai sauran kuma babu kuskure ne shi yasa baka dawo ka ka gyara ba amma in ka tafi a haka kana tafiya kuma da gobe za a gane cewa lallai kuskuren kake yi ko kuma kana ka sa rigar malamai ne amma kai ba malamin bane irin wannan kuma abinda Aisha radiyallahu anha ta yi wa manzo Allah sallama matarsa kuma Hafsa yar sayyidina Umar Aisha yar sayyidina Abubakar to Hafsa ita ma wata ran ana zaune sai manzo Allah sallama ya ce la yadkhulun nara ahadun baya a tata shajara babu wani mutumin da ya yi mubaya a karkashin bishiya wato bai a turba na sulhu da biya da zai shiga wuta a wata riwaya la yadkhulu an-naru la yadkhulu an-nara ahadun shahida badaran wal hudaybiyah ba wani mutumin da yaje yakin badar kuma yaje sulhul hudaybiyah da zai shiga wutar jahannam to wannan abu ba hafsa sai ta hararo wata ayar alqur'ani a wurinta wannan maganan ta karo da ayar alqur'ani ita ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba gunda ba zai gangara wutan jahannama ubangiji ta ce kowa daga cikin ku sai ya gangara wutan jahannama kuma tabbas ne an riga an yanke wannan hukuncin ba za a fasa shi ba manzala sa kuma ya ce wanda ya mu baya a bai'atul ridwan ko yaji yakin badar ba zai shiga wuta ba to ya za ka yi da wannan ayan kuma manzo Allah ne ya faɗa kuma ka kalubalance shi kuma da ayan alqur'ani kai waye da ba za ka kalubalance ka ba tamma mutum da ilimi ba ya ji daɗi ba wannan zai ɗaga manzala sa sama hankali manzala sa sai ce to kuma hafsa a gaba ubangiji ta ala ce summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimin fi hajisiya a gaba da aka ce kowa zai gangara ta wutan jahannaman ai ubangiji ta ala ce zan sannan sai in tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suke masu sakon Allah kuma wanda suka zalunci kansu su kuma sai a basu a cikin wutan jahannama suna durkushe ma'ana za su faɗa a cikinta wannan sai yake nuna a sai ayan tana magana akan siradi ne haye siradi siradi wata gada ne akan doron wutan jahannama aka shimfiɗa ta duk wanda zai shiga aljanna sai ya bi kan wannan gadan a sai sai ya bi ta kan wuta shine ma'anan wa in minkum illa waridwa kowa sai ya gangara ta wutan jahannama in ma zai tafi aljanna to hanyar wutan jahannama ita ce hanyar aljanna akwai siradi kaga shi ba fadawa zai yi ba an ce zai gangara ne ba a ce zai shiga wutan jahannama akwai bambanci kenan da an ce wa in minkum illa dakhiluha kowa sai ya shiga wutar jahannama to wannan yayi karo da waccar magana da aka ce la an nara ahadun baya'a ba wanda zai wanda mu cikin wanda suka yi bay'a bai atru dani ba wanda zai shiga wuta kaga manzon Allah shiga yi magana ayar kuma mai tace gangarawa gangarawa ba shiga bane zan ce na gangara Kori ba lalle ya zama na shiga kwarin ba sai yanzu na tsaya a bakin kwarin ɗebi ruwa in sha in tafi to kaga wannan sai aka fahimtar da ita wannan aya kowa zai gangara ma'ana zai bi ta kan siradi. sai a tseratar da muminai su ba su shiga wutan ba su tafi aljanna kafurai kuma ko wanda suka zalunci kansu masu wala su kuma su turkusa a wutan jahannam kaga ayan ba tana maganan kowa zai shiga wutan ba ne shi zo Allah ya ce wa'annan ba za su shiga wutan ba? sai koyin da ba za su shiga ba kaga sai aka ƙara fahimtar karatu to zaka faɗi magana wani sai zama bai fahimce ka ba inda zai tattauna da kai da ba zai dinga zargin ka akan maganan da kake faɗa ba to amma bai tattauna da kai ba magana ce ingantacciya haka take ka faɗe ta wurin karatu wani sai je na surutu a ba bai fahimce ka ba amma inda zai zo tattauna da kai ka yi masa bayani dalla da masa ya gane shi sa ne ce wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqim da yawa mutum zai dinga aibanta magana ingantacciya amma matsalansa fahimtansa ne gurguwa <laughs> gurguwa ne ma'ana fahimtansa ba ta bai fahimci abun da kyau ba amma da ya fahimta ba zai je na yana cewa ai abinda ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza ya ce kaza ka zo ku sake tattaunawa da shi sai fahimtar da kai me yake nufi to kaga mazala sa sun matansa ne suke kalubalantar kuma sai musu bayani haka nan da wani zai zo daga cikin sabai ya ce ka ce kaza amma ga kaza kaza sai ya fahimtar da shi to kai kuma malami in ka faɗa ɗayan biyu ne in ma ya zama ba a fahimce kan ba ka fahimtar da shi mutumin ko kuma ya zama na kuskure kai sai ka dawo daga kan ra'ayinka ka ɗauki ra'ayinsa domin dama gaskiyan ake nema kawai duk inda ta zo kawai karka ce ɗalibi na ne ko wanda ma ba zuwa karatu na ne ko makamanci wannan duk gaskiyan kawai kai ita kake nema duk inda take ka ɗauke ta alhikimatu dalatul mumin kama abu naka ne ya bata duk inda ka samu ka ɗauka to kaga in ana haka sai kaga an samu ci gaban ilimi kuma an samu gyara a addini kuma an samu fahimta amma duk karatun da za a sai dai a ce na'am na'am kawai ba kalubale kai in ba kalubalantan kai za ka yi karatun ma tukun kai da kake karantarwa ma amma in kana tunani in ka faɗa wani zai ce ba haka ba ne, ai za ka shirya kan ka faɗa sai ka shirya kafin ka faɗi magana saboda dama ka shirya kuma kana jiran ma wani ya faɗan yana faɗa sai ka bashi ansa to amma wanda dama malultan yake so shi baya shiryawa yake zuwa da an kalubalance shi kuma sai a kama faɗa wannan shine galibin abin da yan bidiya suke a kansa baka shirya ba ka zo kana magana in an kalubalance ka baka da yinda ka kare kanka sai dai ka kama zagin jama'a da ashar a dinga kiran sunan mutum ana masa ashar shikenan faraddin ka zai amma manzo Allah sama don Allah faɗa yi bai faɗa ba gashi nan bayani a cikin Qur'ani yi bayanin ga yanda yake wannan tambayan aka ta amsa shi cewa bai karo da wannan ayar ba Aisha bunnan tambayan Hafsa kuma aka ba ta amsa da ƙarshen ayar a sai da ta karanta ƙarshen ayan da ta fahimci farkon ayan aka ba ta amsa shi ke ne wuce ba tashin hankali babu fushi babu a an rena mini ko ni zan in faɗi magana a zo a ce kaza ko nuna alfahari ko na isa babu wannan haka ya kamata malamai su zama ka kwana da shirin abubuwan da kake faɗa wani wanda yake karatu yana sauraron ka wani ma ya fi ka ilimi kuma yana jin me kake faɗa ya san ka ko wani abun bai zai fahimce shi ba zai buƙaci ka masa ƙarin bayani in dai kana karantar da mutane ka shirya da wannan shi yasa kar ka faɗan sai ka shirya in an tambaye ka kuma ka tattauna in shine bai fahimta ba ka fahimtar da shi in kai ne kai kuskure kuma ka yadda da kuskuren ka ka ajiye ra'ayi ka dauki fahimtar shi wancan shikenan sai a zauna lafiya dama addini na Allah ne ba na kowa bane kowa yana neman ya fahimta ne domin ya samu tsira gobe kiyama ubangiji ta Allah ya kara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah ya ƙara mana ilimi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh